malam kai yau da kyau sauraron ka nake sai ka gaya min duk inda bin matan ka faɗa min ka faɗa min wai baba mu baba mu au ni sama wala baba dan girma abin ya lalace ma ni na ni na haife ka da gaske da wayo wayo wayo wayo wayo dan Allah wallahi wallahi Allah ba za ka fasa wannan abin ba kin Allah sharri ne saboda san ana ce mu sabon dan wate mutane dole su bata ni wallahi dan wate to ina kuɗin Ina kuɗin muna cikin wahala da shi. Kana fita nake sa kafa ta inda bin ka. Billahi Ka je gurin wannan mace, ka je gurin wannan yarinya, ka je gurin wannan ƙwaila. Duk abin da nake maka a gidan nan ban yi. Ba, ba, Ba ba ba ba. Wannan ba Allah. Wannan mijin naki da kike gani. Eh. Wannan 'yar. ga baban ta nan mijin ki ne ije yi mata ciki ji me baka san iya tsari na kan yaren nan ba baka san nake da mata kudin makaranta ba da kai gaba da iyan lissafi na limamin garin nan ne zai aure ta ka la ilaha illallah ji me la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kai da kawai kai. Har yan tallan kake bi? Ke, uban ke duba wani wani wani wani. Ka taɓa musu. Na kun dubuna zuwa ɓaka gora. Ni za ka dinga nuna yiwa da kuwa. yau ya ta ai kuma ka dinga abin da nake maka ma bana burge ka yanzu duk yaron da nake da mayafai lunguna lunguna ina kora matan sai daga je ka lallaba yarinyar mutane ka illata musu ita wallahi suna ce mu sabon dan ne abokina kai ta kai dalla ne da goma ka to ka san yana wannan aika aika a waje amma tuntuni baka ga mu baka anu me amma amana da kake tsakanin mu da kai kinga wannan ce kawai ta fito fili ya ya fi so goma na ɗauka bakin sani. Auka ce duk gari ma ya baza ƴaƴaye. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke a ina yi miki cikin nan. Ina talla ne kira ni mu wani ɗaki. Ita uban kuwan. Wallahi daga. Dama ya saba dama ya saba. Wani wanke ka tuwa wallahi kari uban ka zo wani uban ka zo wani ka To zuwa yanzu haka mata ma aishe da suke ba ma aure kuka yi ba tsakanin ku. Nafikin Allah ta. Duk abin da nake masa mutumin nan bai baya gani a shi. Ga baban yarinyar nan bare ya biya ni. Kai kai. Eh. Kai baba ya aka kai sakaci haka. Talla ake ɗora mata. yake mata inda goro yana sai na bar mata canji. Da haka muka tafi dan ubangi Haka muka yi. Da ubangi ko ka. Na bar duk da buga ko ga Ni za ka dinga zage ka ba wannan. Fito fito fito ka daina cikewa. Dinga kuda ku kaga abokina kawai kai da kai magana ta. Ina da Allah uban kai duk uban uban Abokina wai me a ciki ne? Ramana. kai da kai abin nan yau ka fara kai ya fito kuma ina da ne ciki Allah ina ƙarya ne wani wani ƙarya ne wala ka da jangwale wa tsowa mutane ido ma je ma je hizba ka da ba ka an da a je hizba wuta ga baba idan muka je hizba daure rai da rai zasu bari ya taba aure mutum mutum munafuka ke ba kaman ba za ki ba kaman ba a wuce yaro tun ban sa ma hannu ba wuce mu a ni za ka dauka kuma a kashe shi za ka ga baban baban uwar mu uwar mu billahi uwata uwanda ba ka da kuma wai ana wanda dinga burari kare take kin ga billahi da gani suke ban yi kuɗi wannan wallahi ban da wannan zaka ka sai goma ba sama sama sai wannan ruwa mu ka ta ka ta ko ta annabi <laughs> Arinya, Allah ya taimake ki kuma kin san ita soyayya ta ko ina tana ulwa. Kin ga tunda muka hango ki mu Allah ne kamu da ki arziki muke bi mu. <laughs> Yarinya, mun nemi aure ba mu san yaudara ba ko? Kin ga, kin ga muna munan da muka zo. Kar ki nena mu. <laughs> Yarinya bai Allah, kin san bin Umar na Nijar? Bin Umar. Kin san Bahar Ori ba? Kin san Muhammad Yusuf? Da ya tukunna. Na Nijar? da aka ji eh. ai duk duniya ma eh. ba ai wanda suka kafa tarihi suka gyara ƙasa ma eh. aka bi umarninsu kai su fa wannan bari in gama gaske lamari a Nijar din ma in ka ji ana constitution din Nijar ai su ne constitution din Allahu akbar ka san hi bin Umar hi ne ice maka auren farko ka manta san neman aure ah. ice ka zo ka wannan to kuma har yanzu tana nan saboda haka zamu zo gunki ne yawa zaki ya taba eh? zaki ya sigari kulaf za ki je in gaya miki kulaf za ki je nad kulaf za ki je dansa kulaf za ki rawa banjo za ki wannan wani irin aure ne sai ka ce na arna ba arna ba ne mu a wajen mu za ki giya da biredi ma ko ki sha giya da gida eh kawai ki sha giya yadda ranke ke so Kai, kai, kai kai kai kai kai, kai ina kika ɗebo min kai, kamar 'yan iska kai, Ye! Raka sarkanka ne. Kai dakata, kai na fi ka iskanci. Shekara ta takwas a Legas ina sai da dutsen goge kaushi. Kul! Baba, ka yi wannan shekarun kai ne mai kangwanta? Ni ne mai kangwanta ko? Ni ne mai kangwanta. Oh, ma'ana kai ne babanta? Ni ne! To, ungwana, rike wannan kawai kai hiru bakin. Kawai ka je dafe kawai. Muna so ka ba mu inda zamu je. Muna so ka ba mu inda zamu je. Ai na kika samo su. yan albarka ne ai wannan babansa wali ne hine wali mai ni ko baba na hine wali mai damiya <laughs> eh, ka san da muke eh, eh, ka san da muke so da kai yanzu nan wajen akwai rana ka ba mu inda zamu je mu hira ah, mu mu in to ai zance a nan ba a nan ba ku shiga daga ciki amma kowa ne waje ah, ba ma kowa a ciki a'a Ki shiga in ɗakin nan na can na ƙarshe. Me sabuwar katifan nan. Ki saki lafulen sosai. Yarinya ce. Yan arziki kika tsebo. Yarinya cire hijabin nan. Ki yan alheri ne. Ina nan. Kuma kuma daya. Eto. Har ka bar kowa gidan nan. Me? Ina nan yaro. Ina nan. Maza. Ah, ah. La ila. Wannan yara. albarka ne ashe. <laughs> Alhamdulillah. Yawwa. Mun gode Allah saka. Amin mun gode. To sai idan mun dawo gobe inda kari eh, ma a karama. Kar kuna dade ba komai dai. Ba nin ba ka aiba laifi bane. Ba ba ka aiba laifi bane. To kar a ninka dadewa. Za mu dawo gobe. Eh zance ba matsala. Ba canji. Allah ya muku albarka. Mun da za a iya karama ma. Alhamdulillah. A kina da arziki. Ko ke kina. Mu je ciki, mu je ciki, mu gyaggyara abin nan A'a. <laughs> wallahi tafiya zan amarya Allah ya kiyaye kwana nawa za ka yi ba zan wuce kwana uku Allah ya kwana uku ai da yawa a to aikin sai ne aikin ne da haka amma wallahi ba na son tafiya kawai amma dai Allah ya kiyaye sai na dawo nan ɗan kwane ita canje ƙare ta ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi kwana nawa zai kwana uku kwana uku kwana uku zai to yau a gidan nan zan kwana a to shiga ciki ka bari shiga ban kona ka bari Assalamu alaikum amarya. Wa alaikum salam. Amarya. Amarya kina ina? A ban Na mata turbina kan durowa ne. Turanin fito. Wallo! Jama'a ka kwarto jama'a! Jama'a ku jama'a ka kwarto ku jama'a jama'a jama'a ku jama'a maruru ba za ka bani ne bacin nan ba baba keken ka na gani ga can haka ne dan maruru keken nan na sayar da shi da shi ne muku awu kuka ci abinci kar ka ƙara da magana keken nan ai baba ban sani ba to yau ka sani kuma ko wani kaji zai magana keken nan ka nuna ma baka san nawa nawaye ba <laughs> yawwa shi ne kawai dan umaru yawwa